shi shi ne littafin az-zuhud na babban malami al-imam abdullahi bin mubaraki al-maghwazi alaihi rahmatullahi ta'ala wannan zai zo majalisin mu na sha biyu ko majalisi na sha biyu ne za mu tashi ko sha uku ne sha biyu muna cikin babin da ke batu akan ma ja a fi man tsanaba da ilma li arabi min ad tsumagiyar kan hanya ce neman ilimi ba don Allah ba neman ilimi don samun wani tarkacin duniya ana wa hadisi na hamsin da bakwai kenan حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاهم في قول الله عز وجل دقا الحسين دقا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي شيني وند مكبادا ترجمة السا يارة الأرين تسعين لتقسكو حدثنا سفيان وانا سفيان ده الثوري الثوري با ابن عيينة با عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال في قول الله عز وجل الإمام الضحاك بن مزاحم ما لم تفسيري ما لم يكون مكرن تألو al'imamu zahabi ya ce makarantarsa akwai ɗalibai ana lissafawa sun kai dubu uku makarantar shi da jaki yake yawo yana duba wanda yake karatu da wanda bai karatu <laughs> abdullahi bin muzahir ya faɗi game da faɗin Allah maɗaukacin sarki da Allah ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al isma wa aqlihim as suhut me yasa malaman su ar rabbaniyun masu bauta cikinsu su wal ahbaru da malaman cikinsu su me yasa ba su hana su an qawlihim al isma a game da maganar da suke ta zinubi ta ƙarya ba wa aklihim suhud da cin haram da suke yi ana tuhuman malaman ahlul kitabi Allah yana tuhumar su kaga abinda Allah ya dora wa malamai shine su karantar da mutane da za su bauta wa Allah ba su koya musu siyasa ba Kware da gaske su koya musu yadda za su bauta wa Allah aqida su ta inganta ibada su ta zama sahihiya su yi mu'amala kyakkyawa ba za su ce maka ka zaɓuwa da ba nan ba aikin malamai ba ne kafi su ma ne. yanzu wani malamin aka ce aliyu lissafa jami'in najeriya guda biyar ba zai iya ba amma yanzu wani nan ce lissafa ran nan wasu nan suka zo nan waje na Na nuna wani cikin matashi cikin na ce kai na san ka tun yan shekarun ka kayi jami'u sun kai biyar ai sun kai uku sai wani ya ce amma ya yi sun kai biyar na ce da wacce da wacce ya fara lissafa su da yana ta lissafa su na jin kamar ya faɗi wata ko hadda cid ce ya yi wata jam'iyya duk ya faɗi sunayen so da haka malamai laula hahumar rabbani rabbaniyun wal ahbaru an ƙaunihim al isma wa aklihim as suhut so da malamai su karantar da mutane su ci halas su faɗi alheri قال والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها الإمام الضحك na والله jin suranta نفجن cikin أتشن القرآن في ذا ولن آية saboda shi yana cikin malamai to gashi Allah kai tsaye da malamai yake magana kuma faɗa yake laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-isma wa aqlihim suhut me yasa malamansu ba su hana su ba daga aikin malamai su tashi su karantar da mutane addinin Allah yadda za su bauta wa Allah shi yasa akwai ban mamaki malami ya hau mimbarin manzon Allah ran juma'a yana wakiltar manzon Allah ta salama wai abin da zai faɗa mutane mafita shine wai kowa ya yanki katin zaɓe ba malam wannan ne ƙawanci ne wallahi ƙawanci ne addini ka wuce wannan matsayi wai kowa ya yanki zaɓe ya jira 2027 sai ya yi to me za a yi za ku yi wani abin da ya fi wanda kuka yi bara da waccan baran da waccan baran ne kun shirya wani abu za ku yi wanda ya wuce su zaka karanta wa mutane a mimbarin manzo Allah sama cewa su gyara halinsu su zama bayan Allah idan suka zama bayan Allah Allah maɗaukakin sarki zai taimake su canza iman inna Allah la yughayyiru ma bi ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim taghyiru ma bil anfus shine taghyiru al aqaid al munharifa aqidu miyagu da suke yawo a cikin mutane kayi kokari ka zama baka ciki ka roƙi Allah ya tsara naka daga ciki waɗanda suke ciki Allah ya batar da su kai Allah ya shirye su sannan kuma a yi wa'azi a nuna cewa wannan abin ba daidai ba ne a ci gaba da wa'azi ana karantar da mutane a gyara musu ibadarsu a sanar da su halal da haram a koya musu mu'amala tafihiya a koya musu kyawawan ɗabi'u si wannan kuma su sa wa Allah lokaci Allah ne za ka samu shi lokaci ka ce 2000 ka za kake son komai gyaru kama isa kenan ka yi ka bawa Allah kuma za ka ga abin da Allah zai yi amma kawai shi ce na a koma da malamin da zai ce kowa ya yanki katin zaɓe ya yi ƙyaƙi Allah kai mutum tauzan kaza da ɗan siyasar jam'iyya kaza da zai je ya hau duram ya ce me bambancin su ana suna da bambanci ba su da bambanci aiki ɗaya suke yi kai ko kana da aikinka da yake na gaskiya wanda za ka karantar da mutane shekaru dubu duniyan nan ta ci gaba da gyaruwa ba shekara hudu ba ba shekara takwas ba to Allah ya sa mu gane laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-isma wa aklihim as-suhuta حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي نارس كصحابي قداء دريد عشرين وراه قال في هذا المسجد من رواية لدى عبد الرحمن بن أبي ليلى عطاء بن, عطاء بن السائد يتي إنا جن ياتي أولا مسلاتي صحابي دريد عشرين fama kana minhum muhaddisun illa wadda anna akhahu kafahu hadisa dukkanin suna karantar da hadisi amma kowannen su yana jin a ransa cewa ina ma dai da dan uwansa zai isan masa shi ba sai ya karantar ba kaga ba ne ake ba ba neman suna ake ba sahabi 120 inji Abdulrahman bin Abi Layla kowannen su yana fatan ina ma dai a ce shi a hutashe shi wani ya ci gaba da karantar da mutane ba neman ba alfahari suke ba ba tukiya suke da karantarwar ba ba nuna isa suke yi ba ba su suke a sunsu da karantarwar ba wala mufti sannan babu wani mai ba da fatawa a cikin su 120 ɗin nan illa wadda an na akahu kafahun futiya face ya fatan ina ma dai a ce ba shi aka neme ba da fatawar ba dan uwan shi ya wadatar da shi shi ke haka suke da wannan tsarkin zuciya sahabban manzo Allah sallama ba gasa suke ba amma mu yau ya miki gogoriyo neman suna neman shahara neman asanmu neman ajimu Tunda da kansa zai buɗe wa kansa shafi ya kai ya tara littafai a bayan shi ko kuma ya je ya ɗauki hotuna na littafai shi kenan shafin shaya wani babu kunya babu tsoron Allah na gogoriyo sai an san shi in kai haƙuri ka ba Allah ka ba hanya ingantacciya kuma ka daɗe kana yi ko rami ka kulla kanka sai Allah bayyana ka wannan ita ce sunnar Allah to kun ji yadda magabata suke sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai riwayar da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ambace ta a cikin al-Faqih wal-Mutafaqqih al-Imam Ibn al-Jawzi ma ya ambace ta a cikin Ta'zim al-Futiya cewa ya tarar da mutum 120 an yi musu tambaya kowa na cewa tambayuwa na ya fi ni shi kuma wancan ya ce aka yi ta fasin fasin da ita sai da ta zagayo wa na farko sannan ya iya ba da amsa to ya muke mu kun aiki la lamini ne la tazkiran na bi zikirina ma'a zikirin laifin sahihu idan mashakal muku aji لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وحيد بن الورد أو قال عبد الجبار بن الورد أن يسعباني قبل وعي قال حدثني داود بن شابورة قال قلنا لطاووس منشي وطاووس الماجر ابن, مس ابن عباس ادعو بدعواتي في أكرمك الله كمان الدعاء qala la ajidu li zalika hisbatan yace in nayi ina jin ba za a balla da ba so daga ku sa wani ya addu'a ban da niyya ingantacciya so daga in nayi addu'an nan ina ganin Allah ma ba zai ansa ba so daga ku je ku nemi wani yayi duk wanda yana nuna maka yadda suke tuhuma kansu ba su tsarkake kansu suna nuna wa Allah su makaskanta ne kuma neman taimakonsa suke neman gudunmuwarsa suke su suke Allah maɗaukacin sarki ya tsare su ya taimake su أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا بن حيويه الخزاع وأبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق قراءة على كل منهما وأنا حاضر أسمع قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قرأه عليه عبد الحميد الوراقي قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عمر بن بكار عن أمر بن الحارث عن العلاء بن سعد ابن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتشي أنشي وونمتم daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma laka la tuhaddithu kama yuhaddithu fulan wa fulanu me yasa baka bada hadisi kamar da wani da wani suke bada hadisi fa qala mali Allah akuna sami'tu misla ma sami'u wa hadartu misla ma hadaru walakin lam yadrus al amru ba'du wan nasu mutamasikuna fa ana ajidu man yakfini wa akrahu at-tazayyud wa an-nuqsan fi hadithi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inna ar-rajula la yukallimuni bil kalami جوابه أشار إلي من شرب الماء البارد على الظمأ فأترك جوابه كيف أن يكون فضلا يتي أكتشي مسا ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان من سابق بعد حديثي كما يدوان دوان سكي بعد حديثي فقال سيتي ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا لا ما دي أتي ban zama na ji irin yadda suka ji ba babu ilimin ma a tare da ni wa hazabtu misla ma hazaru kuma ina ma dai a ce ban halarta ba lokacin da aka faɗa ni ma ban san abin da aka faɗi ba walakin lam yadrisi al'amru ba'du sai dai a lokacin da nake koyon ilimin al'amari bai ruguje ba kamar yau wannan su mutamasikuna lokacin da na koyi ilimi na to a lokacin mutane suna da haɗin kai fa ana ajidu man ne shi yasa tun a wancan lokacin ina da wanda suka wadatar da ni ni ba sai na karantar ba wa akrahu tazayyu da wannan kusana kuma ba na san a ce na zo ina karantarwa a ce na ƙara wani abu ko na rage fi hadisi rasulullah sama a cin hadisin manzon ina da tsoron haka wallahi inna rajula la yukallimuni bil kalam yace wallahi nakan ji mutum yana mun magana jawabuhu asha ilayya min shurbil ma'il baghir min az-zama'i da zan bashi amsa to na fi sha'awa in bashi amsan nan fiye da shan ruwan sanyi ala zama'i a lokacin da ake cikin tsananin kishi fa atruku jawabahu amma sai in ki bashi amsa tambayar da ya mini ta an yakuna fadla saboda ina jin tsoron in je in ƙara wani abu a cikin abin da dama tabbataccen abu ne shi sa ba na wato abin da yake nufi su ba sa gogoriyan ƙari idan suka samu wani na yin wani aikin alheri musamman haka karantarwa to ba sa jin su ma ba su zo su munafasa da shi su gogoriyo da shi su ma a ji su a wane na yi alhamdulillah ai tun da wane yana yi shi kenan mu ba sai mun yi ba dama fardu kifaya ne kaga ga manya kafini Manya kafini fardu kifaya ke shi yasa a cikin ladabin magabata ba sa karantarwa a wajen da suka san akwai wanda ya fi su sai dai in shi ya ba su izini a wuri akwai malami magabaci to kai ka kirkiro wani karatu har sai idan wannan magabacin ne ba ka izini ya ce to babu ka kai masa ziyara shiga shiga shiga shiga shi to ba kuma ya aiki ake a ci gaba da aiki Allah ya sanya albarka kunga ga shi ne wannan asarin akwai majhulai a ciki amma dai saƙon da yake isarwa shi ne wanda muka yi bayani ya koyi ilimi a lokacin da ilimi yake ilimi kuma ya fara rayuwarsa a lokacin al'umma na da haɗin kai kowa na jin cewa idan waninsa ya wadatar da shi to shi ba sai yayi ba shi ba sai yayi ba yanzu abin da zai tabbatar maka da saɓanin wannan abin shine abin da ke faru wata mas'ala za ta faru mas'alar da manya manyan malamai in aka samu malamai biyu ko uku suka yi magana kanta duk ya isa kuma fa sun yin amma sai ka samu wani ɗan tsigigi shi ma ya zo ya ce bari yana da jawabin da zai akan kaza ƙila kuma ya ɓata abin da waɗancan malaman suka faɗa wanda ƙila sun faɗa ne a bisa ilimi da hikima shi kuma nashi zai a bisa jahilci da wauta to ya kamata mu kula da irin waɗannan ababen Allah ya ganar da mu حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني بكر بن سوادة عن أبي أمية اللخمي أو قال الجمحي أو قال ال أو قال أو قال أو قال الجمحي شيني الجمحي والجمحي أصوب ضياف داتي والجمحي نبا اللخمي با هذا قول ابن صعيد ابن صعيد تكمل ويتنون اللي تاقي شيني ونن بيانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثة شيء دقت شين شرط لنتاشن القيامة أقول شرط لا قداء قوات ألاموني كين daga cin alamomin tashin alkiyama akwai abubuwa guda uku ihdahunna an yultamasa al-ilmu inda al-asadir ɗaya daga ciki shine a kalbi ilimi inda al'afagir daga ƙananan mutane abdullahi bin mubarak rahimahullah ya ce al'afagir ahlul bida'i malaman bida'a masu kira zuwa ga bida'a da son zuciya sai zama mutane sun koma a wajensu suke ɗaukar karatu su rika sa status ɗinsu mutum ya ɗauko ka gan shi sunni amma zai tantance ma wanda zai sa karatun shi kenan ko kuma ya ɗauko a group kawai ya sa muku kawai ya burge shi kawai ya burge shi shi shi ne ya iya kwalliya ko ya iya magana musamman waɗanda suke sa irin laraba wannan kawai ya zo wani balarabe ya zo yana ta sabo kawai zai ka wa ka ɗauko shi ka je ka sa kawai balarabe ne ya zo yana ta surutu yana wa Allah ƙarya yana manzo Allah sama ƙarya ya iya larabci kai kuma larabci ke ke baka sha'awa shi ke nan kawai sai ka je ka sako musamman masu sa abubuwan falala-falalan nan da irin masu sa abubuwan ranar juma'an nan sun fi kowa shiga wannan rudanin ba su da ma'auni ba su da ma'auni wasu haka za ka yi ta musu magana ce ka san wannan wanda ka sa kowa yin shi baka san shi ba baka san me yake kira zuwa gare shi ba a yanzu ma larabcin da yake sabo yake yana daukin yana dauka haƙƙin Allah yana ba manzon Allah da sunan yaban manzon Allah sallallahu alaihi kai kuma ka dauka kawai ka je ka sa kila wasu baitota yake ja na sabo wanda akwai inhirafi aqdi a ciki hada ko kasa wanda za su fi maka mamaki su ne waɗanda suna fahimtar yaren da ake yi da hausa amma kuma haka za su je su ɗauka sai su je su sa Allah ya shirya muna cikin wani yanayi to ne wannan masu ilmi min al wannan riwaya tana da rauni amma ya tabbata manzon Allah sama ya faɗi wannan cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai masu ilmi min al karɓan ilimi a wajen mutanen da suke 'yan bida'a hmm? ba tantancewa waye za a karɓa inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum ayyuhal ikhwa addini ilimin nan addini sai an tantancewa za a karɓa daga gare shi yanzu kwanan nan cikin wanda yara suke ruduwa da su wani wani wani rudadde mala na jin kamar jiya ne ko shekaran jiya ake ta rigima kan maganganin shi wai shi me zai je a maka me zai je a maka idan ba wajen annabi zai je ba shi ba zai je maka ba ya je ya hau dutse na shi da dutse don Allah ku duba wannan magana ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما دو ان ayoyin Allah maɗaukacin sarki ya makantar da shi ba zai taɓa ganin su da sunan atifa wai san manzon Allah yana yana yana tace alqur'ani yana wa alqur'ani izgili hatta wancan da ya fi shi shekaru wanda ya taba faɗa shi ma ya shi ya ce shi ya shi in ya je madina to daɗi yake ji shi ya sa shi a makka za a ba shi lada in yi sallah a masallacin harami za a bashi lada dubu ɗaya ne to ya gode shi ya fi son a bashi lada dubu ɗaya a masallacin manzo Allah sama ka duk wannan rashin kunya ne ga addini manzan da kake cewa kake so shi ya zo ya waɗannan bayanan kuma kake masa mu'araba kake masa itirazi to ina soyayya a cikin nan ina soyayya da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ya ce ga su mai sanya ya haɗu da ni mu haɗu ga su su zai yi riko da su kai kuma su ka zo ka ɗauka kake cin musu mutunci musulmi yana cewa me zai je a makka ya hau dutse ya je ya hau dutse shi abin da zai yi to don Allah idan ba a karantar da alhazai ana ce musu karara zuwa madina baya cikin rukunin aikin hajji me kake so a ce musu ga in waɗannan shaidanin abin da suke suke suke suke suke rusa mutane a ƙida mutum ya je ya biya kuɗi dubu miliyan kaza amma ya je ya gama ya dawo a matsayin mushiriki dan Allah ba a zalunce shi ba mutum ya biya miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza ni ban san mako nawa bane bana miliyan da yawa mutum ya lale ya biya ka koya mai shirka ya je inda zai je a ya dawo ka yau mai datu ummuhu amma ya dawo a matsayin ah, a matsayin wanda Allah ya fi hushi da shi mushriki wanda Allah ya fi hushi da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ka cuci wannan bawan Allah wallahi Allah ba zai yafi ma ba su duka masu yin bayani ga alhazai su rika fitowa balo-balo saboda waɗannan shaidanin da suke suna musu bayani cewa zuwa madina ba shi bane aikin hajji zuwa madina baya cikin cika hajji a faɗi wannan magana zuwa madina mustahabbi ne kuma ana zuwa madina ko ba a je hajji ba amma idan ka samu dama ka biya kudin aikin hajji ko ka je umara to ka samu ribar kafa sai ka je ka yi ziyara amma baya cikin aikin hajjinka ka sani aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci wanda musa shi ka ce ba kai yi da shi ba kafirci ne fita musulunci ne To wannan shine halin da muke ciki a yau shi yasa duk wanda yake ganin a daina karantar da tauhidi a daina karantar da mutane a ƙida, a je ana wasu karance karancen da ba a san ko ba to ba mu san abin da yake kira zuwa gare shi in dai za a samu mutum da sunan malanta yana faɗan wannan magana baya jin tsoron Allah wani zai je a makka in je in hau dutse duk wani rashin kunya ga Allah mana inna safa wal marwata min sha'irillah haka Allah sai ce da safa da marwa suna cikin alamomin gane Allah amma yake wa Allah ikirabi to shi yasa wani malami yake cewa alhayatu ma ahlil bid'i tusawwidul qalb zama a inda ake bid'o'i da yan bid'a a wajen wallahi sa bakin zuciya yake zuciyarka sai ta wulik kullum cikin bakin ciki zaka kwana ka tashi da bakin ciki ka tashi da bakin ciki kullum sai ka ga abin da ranka zai baci sau da sai sun yi taɓar ba, sai sun ɓata addinin Allah daga aikin hajji daban ziyarar madina daban ziyarar madina daban aikin hajji farilla ne ziyarar madina kuma musu haddiya ce sannan ba su da alaka da hajji ba su da alaka da juna ba dole ba ne in an ce ba su da alaka na nufin ba a rataye ɗaya da ɗaya ba Allah shirye mu Allah ganar da mu Allah kawo mana mafita ya Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu akan daidai ka tsara ka daga magabtansa da masu shirin ɓata shi da waɗanda suke cikin ɓata shi wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh